tsarin jam'iyyu dai ana samun matsayin shugaban nakasassu kamar yadda ake samun na matasa da mata, inda nakasassun na zahiri a APC ke cewa an zaɓi lafiyayye a matsayin wakilinsu. Yarima Suleiman shi ya jagoranci 'yan zanga-zangar yana mai kira ga shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ɗau matakin gaggawa kafin korafin ya ta'azzara. tsarin shugabancin jam'iyya ta ce tun daga mazaɓa har zuwa ƙasa a ɗauki shugabanci ko kuma wakilci na mai bukata na musamman amma sai aka ɗauko wani mutum mai lafiya aka bashi shugabancin mu sanadiyar haka ya sa mu rasa ko da mutum ɗaya wanda zai zama delegate a yayin fitar da zaben dan takarar shugaban ƙasa sannan mun sake rasa damar shiga wasu kwamitocin da ake naɗawa domin fitar da dan takarar shugaban ƙasa idan da mutum ne mai bukata na musamman to dole zai kokari ya kare haƙƙin mutane masu bukata na musamman wannan da aka ɗauko shi a halin yanzu ba mu san san cewa mai bukata na musamman ba ne kuma idan muka yi shiru mun ba da wata dama kuma mun bude wata kofa ne wadda za a iya kwace kwamishin namu wadda aka yi domin an taba nan an ji shiru wannan shi yasa muka haɗu mun ba ma jam'iyya wa'adin sati biyu su gaggauta canja wannan mutum da suka ɗauko shi a matsayin shugaban jam'iyya idan ba haka ba za mu ci gaba da gwagwarmaya domin kwace ma mutane masu bukata 'yancin ɗinsu. da yake mai da martani shugaban da kasassun na apc tolu bankole ya ce rashin fahimtar waye na ƙasashe ya jawo korafin don ba sai an ga mutum yana wargaje kafin ya zama mai na ƙasa ba. Looking for people on uh, wheelchair, they are looking for people most times using crutches, they are looking for people most times on wheelbarrow. Suna son ganin mutum ne a kan keken guragu ko sandunan tallafawa tafiya ko mutanen da ake tura a wulbaro amma akwai bambanci don ni za a iya zayyana ni a matsayin mai matsalar gani da yasa nake amfani da tabarau in ji Bankole. A well-established eye center in Nigeria. where we get there, and I reveal myself, they will run away. We should stop this. Shugaban na masu na ƙasa APC ya ƙara da cewa in ana shakkar ikirarin da yake yi a tafi asibitin ido. In ya buɗe idon su aka duba masu zargin za su ranta a na kare. A nan Yarima Suleiman ya shawarci Bankole ya daina yaudarar kansa da nuna shi mai na ƙasa ne don zangar yana sa tabarau. ai ni ma ina yawo da glass amma ba wannan shine yake nufin cewa ba na gani ba amma abinda muke magana shine mutumin da zai iya tuka mota mutumin da zai iya hango ka daga nisa ya ce wani wannan bai kamata ya zama wanda yake shugabancin mutane masu bukata na musamman ba wannan wai yana amfani da glass wannan ba abin da ya muna zafi da shi ya cire glass din sai aje ya koma can ya je ci gaba da kasuwancin sa ko kuma ci gaba da abu a lokacin mai bukata na musamman a zuwa daura in ba haka ba za mu yi mai addu'a don mu tabbatar cewa ya zama gurgu ko kuma makawun da gaske tawagar na sun karkashin yarima suleiman ta taba zargin shugaban shugaban hukumar masu na ƙasa na ƙasa David Lalu da nuna bambanci wajen jagorancinsa. Yanda Lalun wanda ya taɓa riƙe wannan mukamin na APC kuma yake da na ƙasar rashin ji da kunne ya ce ba su fahimce shi ba ne. Kuma ƙofarsa na buɗe ga duk na ƙasassu da alwashin gayyatar su don tattaunawa. Zuwa yanzu dai ba a yi wannan tattaunawar ba. nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.